yara 'yan gudun hijira ke ba muryar Amurka a ƙauyen Lobo da ke karamar hukumar ta karo don ratsawa can lungunsu yayin kai musu kayan agaji da wata ƙungiyar tallafi ta Khadija ta yi da ya jawo hankalin gwamnatin jihar Nasarawa wajen kawo musu ɗauki da kare su daga ɓata gari. James B. Thomas wanda a baya ta ayyana dokar ta ɓaci don samar da tsaro ya ce an samu sauƙin ƙalubalen. In dai wani abu ma ya faru a nan which means Abuja gaba ɗaya ta ƙona kenan. Mukan gama kowane kauye su samu vigilantin kansu. Sojojin dai 177 battalion daga kefi rufe da dss suna mana gogari a irin wani harka amma ba za ka rasa daya ko biyu wani lokaci ka ji an dauke mutum ba wurin mun nan ka zo na zo ne duk da komin da kake zato a kasan nan akwai su akwai yan boko haram akwai yan menene duk to amma sai ran da dubuta cika suka ga an fallasa wani kwamishinar ayyukan jin kai ta jihar nasarawa princess margaret itake ilayo ta ce za su ci gaba da zuba ido kan lungunan yankin don kai musu agajin gaggawa gaskiya na kan rabi aya ma tsoro ya kama ne na ce ina za mu je ne ko za mu je kotonu ne ko ina ne muna cikin tafiya kina amma da yadda Allah na zo na gani na ga mutane kawai da just happy people ne wallahi wato kun shi ki ma da kanki baki taba takuwa wannan wajen ba sai yau a ba zan kare ba ban taba zuwa nan ba akwai abin da kika faɗa cewa in Allah da ma akwai wani dan daki za a share zaki zo har ki fara ma koyarwa a wajen wallahi zan zo yi musu teaching don ni teacher ne daya daga iyaye mata yan gudun hijira daga Goza jihar Borno malama Ladi Haruna ta bayyana cewa sun tsallake kadarkon mutuwa kafin isowa yankin rayuwar mu a kauye nan muna shan wahala gashi ba ruwa ba makaranta mu ko asibiti ba mu da shi kai muna kuka mu zuwa gaban AA Sule muna mishi godiya amma ya taimake mu bisa ga rayuwar da muke ciki muna wahala ba ruwan sha ba asibiti ko ciwon dare ya same mu ba mu da wurin zin guduwa sai dai mu fama da rashin lafiya kamar ku nawa ne a wannan gari Mun kai ɗari shida ne a garin nan amma ‘ya'yanmu da suke tashiwa ma akwai su. Maganan Boko Haram ne muka gudu muka bar garinmu mun fito a garinmu ma mu da kome ko takalmi a kafanmu ma babu mun zo kawai dai mu zo mu neman inda za mu samu mu sa kanmu a ciki ba mu da kome. Wato ba mamaki wasu kuma Allah ya musu rasuwa an musu yawa an yi yanka kansu da yawa kuma an kakashe su garin guduwa an kakashe mana 'ya'yanmu an kakashe mana maza. Hajiya Adama Ahmed mai agogo da ke jagorantar tallafin ta yi alwashin ƙara himma wajen ɗauki ga waɗanda isa wajen su ma babbar ɗawainiya ce. Za mu ci gaba da kawowa in Allah yadda. Makaranta asibiti duk za yi ƙoƙari. Hajiya Adama ya kika kika gano wannan wajen ne? Wallahi kawai bin diddigi ne. Kaka ce za ka yi komai a sama je kwarkwada ka gano wayanda suke cikin wahala. Akasarin ma'aikata da ke aiki a Abuja na zaune ne a yankin na Karu don sauƙin muhalli da albashinsu zai iya ɗaukar nauyi. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.